ina da magana kaman guda biyu akan da topic din ne gaskiya a gane ko to na'am ah, na farko game da wannan magana hmm. ah, mun san cewa eh, lallai a wannan furucin a wannan furucin kam ah, bitti za a ce wannan kuskure ne mu kaddara a ce kaman zalla ne tunda mun san Dr. Jibril taba kamanta kan shi kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wa sallam hmm. To na farko kenan kuma a irin waɗannan kalamai kamar irin malamai irin wannan ana iya ta'wilin maganar su. Bana hmm. a yi ta'wilin maganar su kamar da ni na ji a hutuban sai jiya yana ishara kan abin da yake nufi watakila da wannan magana. Hmm. Cewa abin da yake nufi shi wato har dai kan mimbari sai yadda ya faɗi wani abu ba ce shi ya gamsu cewa wannan abin gaskiya ne bisa ga abin da ya fahimta. to kaga shine shi isharar da yake ga dalilin da yasa ka wannan hadisi cewa bare faɗi ƙarya ba ko wani abu na zato a shi abin da ya gamsu gaskiya ne to kaga ni shi na fahimci ta nan za a iya tawilin wannan magana duk da cewa a zahirin kalmar kai sai hakan ba yi ta shi akwai kuskure to kaga wannan da yake nan hmm. to sannan na biyu kuma game da janye magana idan ya kuskure to gaskiya ni na daɗe ina sauraron dokta kuma lallai na gani dakta ya taɓa janye kuskure bisa ga adalci ne da yake mu duka muna sauraron dakta hmm. ah, musamman kamar abin da ya faru tsakaninsa da su ɗan sokoto ah, wayannan ake kiran su ah, su malam musa lukuwa kaga ya taɓa zuwa kan mimbari ya yi bayani akan su gurgudun kashin da aka kama su ya ji har ƙarshe to gurgudun wannan ya hukunci to kaga da daga baya da ya samu sabanin haka shi sake dawowa a sacin gaba ya ce abin abinda na faɗa a sacin da ya gabata kuskure ne gurgurun abin da ya zo mini amma yanzu zan cinye wancan magana saboda ban je full din audio ba to kaga ni a fahimta na dai eh lallai ya taɓa yana janyewa to shi dai kila ba a samun sai da yawa yana maimaituwa da Allah watakila wannan ne yasa galibi ake ganin baya janye abu in ya faɗi gaskiya to ba sani ba ko dai kana ganin abin da na faɗa haka ne guje ina ba ku haƙuri dangane da sanarwa da na fitar na zan yi wannan karatu kuma cikin ikon Allah bayan na fitar da sanarwa na yi jinkirin fitowa saboda wani uzuri da ya gifta da haka ina ba ku haƙuri kan haka sa'annan da Allah kuma yi min in wannan karatu mai albarka ‘yan uwa a gurguje dalilin da ya sa kuka ga muna haska abubuwa wato abu ne mai ban tsoro ga mai hankali abu ne mai ban tsoro ga ɗalibin ilimi abu ne mai ban tsoro ga wanda ya san abin da yake sunna tana so ta koma wani abu daban ana zuwa da halayyar 'yan bida'a ana kiran wannan halayya ne sunna ana zuwa da abin da ya saba wa sunna ana fakewa sunna ake to yayin da muka shiru tun ana yi jama'a suna ɗaukan wannan shi ne sunna to sai an zo lokacin da in baka yi wannan ba ma to kai ba sunna kake ba shi yasa duk da mun san ba a rasa wawaye ba ba a rasa jahilai ba ba a rasa mahaukata ba amma mu ba wannan muke kallo ba muna kallon makoma al'umma ne muna kallon makoma sunna ne Kisa dole mu jure mu kau da kai mu rufe ido mu toshe kunne matuƙar mun san har ga zuciyarmu gaskiya muke faɗi matuƙar mun san hagga zuciyarmu abin da muke faɗi muna da iliminsa a gurguje na yi bayani dangane da illar wani yaro da aka dakatar gurin afkar da yake da suna boko haramu ga nau'i na jahilci da wauta da rashin ilimi ga kuma fikira ta ɗan boko haramun tattare da shi aka dakatar da shi na yi bayani mai tsawo a kansa sa'an nan na hatta addada ta idris gurin ƙoƙarin lulluɓe yaran a mayafinsa saboda kawai yaron ya ne masa abin da ke jin daɗi na cin mutunci da zage-zage har ya fito ya danganta shi da ijtihadi wanda yaron in dai za a riƙe amana ta sunna a riƙe amana ta karatu to bai kamata a sa shi a wannan kan kujera ba abu na farko ma kenan ballantana hayya kai matsayin mujtahidi lil asafi shadid wallahi na dauka duk abin da dakta yake faɗi da nunawa shi gaskiya yake so wallahi na dauka zan gan shi a aikace lil asafi shadid sai ban gani ba abin ya daure min kai wanda alal akal dakta ya fito ya bayyana barrantarsa daga wannan yaro ya bayyana rashin goyon bayansa ga aƙidun wannan yaro kuma ya bayyana illar wannan yaro ga tafiyar sunna haka ne tsammani wallahi abin da ne wa dakta zato ke saboda ina masa kyakkyawan zato a zatona yadda yake nuna kishinsa wa sunna a zatona zai yi wannan jara'ar ga guba ta shigo wa al'umma da sunan sunna afkar na boko haramun na ɗauka zai tausaya wa al'umma zai tausaya wa mabiya zai tausaya wa tafiyar sunna zai fito ya hazzarar da al'umma game da aƙidun wannan yaro wallahi na ɗauka zai yi haka ni a zaton da nake masa wallahi na ɗauka haka zai yi amma sai na ji tsit na ji shiru lokacin da al'umma suke da yunwar suke da kishi na su ji shin wannan yaron da aka dakatar da shi ma zaluntarsa aka yi tabbas haka ne fikirar boko haramun ne da shi tabbas matsala ne wa tafiyar sunna suke da kishirwa su ji amma sai gashi dakta ya rufe bakinsa ya yi shiru kuma abin takaici ma waɗanda suke ɗalibansa sun bugo ana live sun faɗi wannan yaron fikirar boko haramun ce da shi sun faɗi sun ce wannan yaron fikirar hawari ce da shi sun faɗi amma shi oga ya ki faɗi shi oga ya yi shiru wato kamar yanzu abin da muke ganin surar abin yana fita kamar yaran sun fi mai gida kishin sunna kenan kuma bayan mai gida ya fi yaran nuna kishin sunna a zahiri yaran har iya jara'a su ce wannan yaron aƙidar khawarij ce da shi wannan yaron aƙidar boko haramun ce da shi amma fa ku tuna ba su suka ɗora shi akan mimbari ba ba su suka ba shi dama ba a in kana da hankali ka ce wanda ya ba shi dama ya cancanta ya fito ya barbanta ya yi bayani dangane da munin aƙidar da yaron ke ɗauke da shi saboda faɗin wancan ko waɗancan ba zai yi amfani ga al'umma ba amma faɗin goga shi zai amfani ga al'umma ta daidai wannan gaban ne nake cewa dukkanin ruɗi da aka samu dukkanin batar da wa'insu da wannan yaron ya yi to dakta yana da kamashi don shi ya ba shi dama muƙaddara da kwata-kwata ma bai ma san yaron nan yana da wannan fikirar ba wanda ba zai yiwu ba in dai mutum kana da hankali ka saurare shi so ɗaya wallahi sai ka gane abin da ke ɗauke da shi ballantana malamin shari'a sauraro ɗaya in kai masa kana da hankali da hannun alkanawi na gano muƙaddara bai gano ba shi to yanzu ya fito ya bayyana ga al'umma kowa ya gani amma duk da haka yanzu bai bayyana ga datta wannan yaron fikirin boko haram ce da shi ba wannan yaron aqidar khawarij har yanzu bai bayyana ga datta ba ya bayyana ga al'umma har ga awam ga ma'aikata ga har an je an dakatar da shi amma har yau bai bayyana da datta cewa wannan yaron yana da fikirar boko haramu, ba har yau shi datta bai gani ba ko kuna so ku ce datta ya gani to idan ya gani ina ka'idar da yake maimaitawa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja ina wannan ka'idar da take bugo? take fitowa daga bakin datta baya halatta a ta bayani gabarin lokacin da ake buƙatarsa jama'a suna da kishi su ji matsayin datta game da fikirar boko haramun da wannan yaron ke ɗauke da ita ina wannan ka'idar take kaga datta bai aiki da ita ba kenan dan a ce bai sani ba illa ne wa shi a ce ya bayyana ga al'umma ma har ga wa'insu wanda ba ma'abuta ilimi ba duk ya bayyana yana da fikirar boko haramun a ce har yau bai bayyana ga datta wannan yaron yana da fikirar boko haramun ba har jama'a sun gane wa'anda ba su kai shi ba kaga abin da za ka ce ya bayyana gare shi shi ya dace da matsayinsa na malami to me yasa yayi shiru bayan jama'a suna da yunwar su ji daga bakinsa kuma yana cewa la ya juzu akhirul bayani an waqatil hajja ina amfani da wannan ka'idar baya halatta a ta bayani ga barin lokacinsa lokacin da ake kishi ina wannan ka'idar take to shi yasa in kana da hankali zaka gane tafiyar in kana da tunani kana da lura zaka gane tafiyar duk da yake ni gaskiya jiya ban bibi ban bibi datta ba saboda ba na so datta ya koya min ɗabi'a mummuna ba na so datta ya koya min ɗabi'a ta zage-zage ba na so saboda na san yadda na buɗe littafi na karanta shi in ya tashi zagi na zai yi don ya yi min a baya to ba na so a matsayinsa na babba a matsayinsa na dattijo a matsayinsa na malamin sunna a matsayinsa na jagora a matsayinsa wanda ya yi wa sunna aiki shekaru mai yawa ni ma na kalle shi na rama kalmomin da ya amfani da su a hakina ba na so kaga ya koyar da ni kenan shi yasa sai ban bibiya ba amma akwai wani daga cikin yan uwa da ya kira na sai yake ce mun yace kai ka hana dakta tattauna wannan matsalar yace saboda ka kewaye ta da karatu ka kewaye ta da buɗe littattafai a haska to dakta ba zai iya taɓa ta ba saboda in zai taɓa ta ba littattafai da ka buɗe zai buɗe ba to yayin kuma da yi haka to kimarsa ta zube ya ce da a ce kai baka tattauna ta ba to da topic ɗin juma'a a kanta ne amma da ke tunda ka taɓa ka kewaye ta da karatu ta ko'ina kana buɗewa kana wannan ya ce to zai taɓa ba sai ɗan uwa ke ce amma ya yi ishara da kansa dan uwan yake ga mun yace amma yayi ishara a farko yace wai akwai wanda yana so mu ambace shi akan wannan mimbari bayan ya ga dalibai, kun san abin da yake faruwa wai akwai wanda yana so mu ambace shi akan wannan mimbari amma ba za mu ambaci sunansa ba sai wanda yake gaya min sai ya dariya ai yace dakta namu da kansa ya bawa dakta amsa ni shiru ne ina saurara sai ce mutumin da kace Allah ya masa albarka akan mimbarin nan hakka ce wai ba za a ambaci sunansa ba ka ambaci sunansa kai masa addu'a yanzu kuma ka ce wai yana so wai ka ambaci sunansa da kansa yake hakaito abin yana bada da amsa ni ban ce komai ba sai ne dariya sai na ce ai abin da yasa gaskiya ban je na saurara ba na san ba amsa karatu dakta zai ban ba yadda ya saba zagi na zagi na zai yi to ba na so ne kuma ya koya mun wata ɗabi'a dan yanzu in ya faɗi mummunar kalma a matsayinsa na babba bai duba cewa shi a cancantarsa shi a ƙimarsa shi a martabarsa na karatu bai kamata irin kalman nan ta fito daga bakinsa ba to in yi ya faɗe ta nima in na zo zuciya za ta iya ɗiba na nima na faɗi kaga yanzu ya koyar da ni kenan nace kuma na tabbata ba amsa karatu zai ban ba na shi yasa wallahi kwata-kwata ban ma saurara ba ne kwata-kwata ni ban saurara ba to haka wannan bawan Allah ya ce yace kai ka hana shi tattaunawa saboda yadda ka kewaye mas'alar eh taɓa a ga tsirarar ka ne daga ƙarshe ya ce abu ɗaya ne ya kamata ya yi amma kuma ba zai iya yin sa ba shine ya fito ya ce gaskiya wannan yaron da ni ban san aƙidar da ke ɗauke da ita ba kenan da ni ban san fikirar da take tattare da shi ba kenan shi ya sa da ya zo na ba shi dama har na zaunar da shi amma ta bayyana gare ni yanzu cewa wannan yaron yana da fikira ta boko haramu wannan yaron ma ta bayyana tantirin jahili ne da ni kallon ilimi nake masa wannan to shi ne abin da dakta zai yi sai ce amma shi ma ba zai iya yi ba ya fito ya ce ya yi kuskure ya ce shi ma ba zai iya yi ba to daidai wannan gaban ne shine sai na kirkiri wannan topic din na yau ai dakta ba zai iya fitowa ya ce yayi kuskure ba na yayi kuskure ai shi ba kuskure ne yake fitowa daga bakin dakta Idris ba a ba kuskure duk abin da dakta ya faɗi gaskiya ne haka yace kuma kaga matsayin manzan Allah kenan haka ya bawa kansa shi yasa to Allah ya kyauta damun mu saboda al'umma muke dan su gane ai ɗan ɗarika da muke wa raddi ai ba sa tankawa ka taɓa ganin na prof ibrahim makarraddi ya tanka amma da bai tanka ba dai ne yi masa na saboda ba shi ɗin nake kallo ba al'umar da suke ƙasansa ake karkatar da su su ne nake kallo su nake tausayawa shi yasa wai ko ya yi bayani ko bai ba rashin yin bayanin ma wata gaskiya ce take ƙara bayyana rashin yin bayanin ma wata gaskiya ce take yin take bayyana bayanin ma in yayi wata gaskiya ce za ta bayyana dan ba zai iya cewa yayi kuskure ba ba zai iya cewa dora yaron nan da ya akan mimbarin nan kuskure bane amma yanzu ya gane ba zai iya ba ya kuma ce har yanzu yana tare da yaron bayan ya bayyana aƙidar boko haramun ce da shi shi ma kuskure ne to Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace topic din yau kamar yadda kuka gani dakta shi ma a matsayin annabi yake shi yasa na ce wato inna tuyura ala ashkaliha taqa'u irin tarbiyyar da malami ke da ita haka ɗalibi shi ma zai ɗauka an gane kama kanal murabbi haka za ya kuna murabba haka yake ashe kwanaki da afa kalla ya ce saboda karantar wanda yake aida a annabi za a aiko shi ashe ga inda ya ɗauko irin wa'annan afkar ɗin tsaya ku ji abin da datta yake cewa don mu shiga topic da gudu da Allah tsaya ku ji abin da datta Idris yake faɗi al'umma don mu shiga tofik da gudu wallahi wannan kalmar kafirci ce wallahi kuma da wani datta Idris ne ya faɗe ta da tuni yanzu duniya ta ɗauka kuma kalma ce ta kafirci wallahi wannan shine magana gaskiya kuma irin wannan kalmomin da yake yi su ne yake wa mabiyansa da abin da ya faɗi sai sun kare shi ko ƙarya ne saboda shi ɗin matsayin annabi ne da shi duk abin da yake fitowa daga bakinsa gaskiya ne haka shi yake kuma wallahi wannan kalma kalma ce ta kafirci shine magana gaskiya amma na tabbata ba zai ce yayi kuskure ba za ku ji wallahi gaskiya ne A amrul asi bar dan yake waya ah, mazala ina hudu ba sai yana rubutawa sai wadansu sabai suka suka ce masa kai mazala dan adam ne yana magana cikin fushi yana magana cikin yarda Ko komai kana rubutawa duk wani duk magana da magana ke bada kana rubutawa alhali magana mutum ne yakan faɗi magana da fushi yakan faɗa da yarda duk kan rubuta kai sharwa mutane sai je gaya manzon Allah sai mazala ya ce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 za mu ƙara maimaita don yi abinci. Tsara kamar san ana sauraron mu a fili kuma muke. Amma duk abin da namu faɗa bana gaskiya ne. Ah, Amurin asi, ban zan yi waya. Ah, Mazala yana huluwa sai yana rubutawa. Sai ran sabai suka ce masa kai. magana ɗan adam ne yana magana cikin fushi yana magana cikin yarda Ko komai kana rubutawa duk wani dan magana da wazana ke faɗa kana rubuta alhali manzala mutum ne yakan faɗi magana da fushi yakan faɗa da yarda duk ka rubuta kai siro mutane sai je gaya manzon Allah sai manzon ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa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 to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa ilaihi lillahi wa ilaihi dole in shafa kai wallahi dole in shafa kai inna lillahi wa inna ilaihi lillahi wa inna ilaihi raji'un ni abun fa yana fin karfin tunani na wallahi yana fin karfin tunani na wallahi <laughs> wallahi yana fin karfin tunani na abin gaskiya hmm tarka to ba zan fara buɗe littattafai na yi karatun nan ba zan fara buɗe layi ne kun dai ji abin da ya ce kun ji abin da dakta ya ce dakta malamin mu hmm. kun ji abin da dakta ya ce jama'a zan dan fara buɗe layi kafin ne karatu saboda sai mun tabbatar da magana sannan mu yi mata raddi eh. da haka kowa zai iya kira yanzu kun ji abin da dakta ya ce kun dai ji abin da ya faɗi ya kamanta kansa da manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to ga wani nan yana kira to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek malam to ya ƙuri da Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka da kokari to barkanka dai ya gida ya ibada da wa muke magana eh sunana Ahmad Kala daga cikin garin Gombe to malam Ahmad bala barka da zuwa ka ji odiyon da na danna ko bidiyon da na danna kai ba shine sunan topic din ba ko ai ta jikin bidiyon aka aka yi ishtiqaqin topic din ai ko kai ba ka fahimta ne okay a na samari karatun ka na yi dan yi mudakala ne zan dan yi magana akan karatun naka in general a'a ba wai in general za ka yi magana ba za ka yi magana ne akan abin da na danna ne ai shi na bada dama yanzu a yi magana a kai ya eh, amma ko su kalimar da kai amfani da su ne akan topic din ko ko za ka zaɓa mai abin da zan yi magana a kai ne kawai ba waɗannan kalimat din kar ka damu da su tafi zuwa kalimin maudu yanzu dai ba za ka iya yin magana kan wannan bidiyon na datta ba kenan wallahi tallahi zan yi a to farayi to farayi muna jin ka me za ka faɗi nan game da shi amma a ba amma ba da Allah kana ji ka dai fara yi da Allah duk abin da za ka faɗi zan baka dama amma ya biyo bayan bayani kan wannan bidiyon da Allah to ni kuma in na so mu yin magana na farko sai wallahi zan yi magana akai duka ba sai ka rantse ba ba matsala amma dai fara yi ka bar ni da yanki ka na yi mudakala in yi magana in kuma ba za ka ban wannan hurriyan ba sai in kashe waya na to shikenan na baka ina jin ka yau to na farko ka ce baka ji hudu ban doktor ba amma ka dan canja maganar da ya faɗa a abin da ka faɗa zan gyara ba kafin dohora a kai kana ji na ina jin ka yawwa cewa yayi akwai wasu da suke so a ambace su akan hudu bannan wasu bai ce wani ba kuma a wannan satin ba kai kadai bane kai magana game da Dr. Idris akwai wanda ma dalibin ilimi ne bi ma'anar kalima ba irin ka ba shi ma ya dan ciwo Dr. Idris mutunci to don haka ce da kai yake ba da kai yake ishara ba akwai su da yawa sun yi magana a kansa so gyaran da zan maka shine ku dinga insafi a maganganunku bai shiga ba ko za a gyara kuskuren ka bai ce wani ba ya ce wasu so ina so da Allah ka dan gyara maganan ka wasu ya ce ba da kai yake ishara ba in particular tunda ni na ji hudu ban live daga farko har karshe ina so sai ka gyara wannan maganar naka kafin na sai in yi magana akan wato kaga gaskiya kana ji idan kai haka ba kai min adalci ba gaskiya daman na san so kake ka tsaya akan hanya bidiyon da ta ba ka so ka kai kai ni ba zan ce ma komai ba ni ba zan yi komai ba kawai dai ka ci gaba dai na dai baka dama kai kuskure bai ce wani ba yace wasu zai ce wasu in ka gyara sai in dora akai wallahi matsala ka je gaba kana ji da Allah na baka dama na baka dama kana ji idan ba za ka iya ba zan yi ba kai ke yake ishara ba zan yi ɗau wani da Allah in ba za iya da Allah zan yi magana to ina ganin wallahi ina da abun faɗa kai sai an jima da Allah sai an jima kaga eh sai an jima Allah ya kyauta daman na san ba za ku iya zuwa nan ba nan ne kuma za ku je Allah ya kyauta assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam ah, Alkarabi barka da waraka. To barkan ka dai ya gida ya wajen. alhamdulillah a na haruna ibrahim ladan to malam haruna ibrahim ladan ka ji odiyan da muka danna na datta eh to me za ka ce a kai abin da nake da ta cewa ne akan dokta shine a fahimta na ni ma zan yi magana ne game batun abin da dokta ya faɗi shi yasa na'am eh akwai hadisi da annabi ya ce annabi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wai duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar gobe kiyama in zai magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru ma'ana ya faɗi gaskiya Kisa ni a fahimta na maganar da dokta ya yi wallahi kullum yana magana ya ce shi ba ba makarici bane yana kwatanta gaskiya ne shi in yayi wannan wannan magana alkarawi ba ya kwatanta kanshi da annabi bane kenan kana nufin cewa abin da dakta ya faɗi abin da yake faɗi amma kai magana da kake faɗi in dai kana da personal abin nan kai tsakaninka da dokta da shi ka fito da shi fili a sani amma personal din abin kana ji ban wannan personal din abin kai dai mu tsaya kan abin da na danna ka yi haƙuri da wannan eh, da wannan abu ne mun da ya danna shi ne nake faɗi maka kullum a majalisar shi yana faɗi kamar shi wallahi abin da ya tsana shi ne ƙarya baya so ya faɗi ƙarya ko ka in ma kana rubin dakta ne baya yin ƙarya kenan wallahi wallahi ba wallahi wannan Allah kawai ya sani amma abin da ya faɗi a kai ma ka sani shi ya kamata a tambaye a'a kai ma ka sani kana nufin dakta baya ƙarya kenan a ban ce baya ƙarya ba na ce kaman in dai zai yi magana ya ce yana kokari ne kwatanta gaskiya haka yake faɗi kullum yana faɗi Allah yanzu a cikin abin da na danna haka yace yana kokarin ya kamanta gaskiya a ciki A'a ya yi magana ne kan wai bakin shin Allah yadda yanda yanda yayi magana wai bakin shin Allah yadda gaskiya zai dinga fadi kaji eh, kaji inda yake in Allah yadda kaji inda yake inda eh, idan Allah ya yadda ni dai ban ji ba amma ban sani ba za ka yi ba kai kaji kai A'a a ban ji ba ni dai ina kyautata da zato wai ce to kai ka ina kyautata zato ne ina jin ba matsala ka kammala ko akwai sauran abu eh domin saboda kaga hadisin da na janyo maka wallahi ko shi kawai ya wadatar to Allah ya saka da alkhairi to sai an jima Allah sa ya yi gaggo kuma ya ji magana ya duba wato alkano ni mamaki ne ah kana ji bauta nan abun kuma kana ji nan bai kamata kana ji kuma ka sa mana nan wani abu cikin karatu ba wato ku kuna shigowa ne da wa'insu abubuwa ni kaga shi yasa na fi so a tsaya akan abin da na danna shi yasa wato kamar zuciyarku akwai wa'insu abubuwa alamun haka nake gani in ba kwa so na gane akwai wani abu ka gani yanzu da na tashi yanzu ai ku ne kuke cewa in fito da wani abu a zuciyata amma kuma kun tabbatar ban fito da shi ba da haka kan audio na tsaya ko in ce kan bidiyo da haka kuma in kuna so mu gane tunda dai ban fito da wani abu ba ko to ku tsaya inda man na tsaya kaga wannan wato ka nuna son zuciyarka karara kuma wannan illar muke gudu cikin tafiyar sunna ka sa kalmomin da datta bai sa ba kawai dan dai ka kare shi yanzu dan Allah muƙaddara ma yanda ka faɗi in Allah ya yarda abin da zai faɗi gaskiya ne muƙaddara in Allah ya yadda. dan Allah ya kamata datta ya kawo hadisin manzon Allah ya kamanta abin da shi yake faɗi da abin da manzon Allah yake faɗi sunna fa muke yi fa muƙaddara haka ne yanda ai ka faɗi in Allah ya yarda duk abin da zai faɗi gaskiya ne haka ake tsammani magana fa yake ta addini fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yake ta addini Allah ya kare wannan maganar da mala'iku shedan ba shi da mashiga ta abin da manzon Allah ke faɗi cikin addinin musulunci ba shi da mashiga ina ne to Allah ya bawa dakta wannan kariyar da hadda abin da zai fito daga bakinsa Allah ya kara wannan abin daga sharrin shedan da har zai kamanta da annabi Muhammadu ahli sunna ne fa kuna tozartar da kanku shi yasa yanzu nace kafin ma na shiga karatun a fara saurara abin da dakta ya ce Allah ya kyauta Allah ya raba mu da son zuciya Allah ya raba mu da kungiyanci Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Na dan uwa da wa muke magana Eh Rabi ne da kasa kwanan sama. To Malam Rabiu barkanka dai ya wajen Alhamdulillah malam To ka ji abin da muka danna na audio Eh naji naji sai naji naji To kai ma da Allah ka tsaya kan abin da yake na audio kai ma me zaka faɗi a ni gaskiya abin da zan faɗa wannan dakta wato yana ya ɗauki kanshi masu mi kenan kamar wani annabi ne haka nake gani shi in ya ce duk abin da zai faɗa ba kuskure a ciki har ya ya haɗa kanshi wato ya kamanta kanshi da yadda idan manzan Allah amma a bisa adalci bai ce babu kuskure a ciki ba cewa yi gaskiya ne da abin da zai faɗi ko da abin da za su faɗi cewa ya gaskiya ne. akwai bambanci tsakanin gaskiya da kuskure. To kaga abin da yake faruwa kana ji muna so ne mu yi adalci. Kaga na tabbata eh. kana tare da ni. To amma kana ji ina so ne kamar yadda kaga wani da ya zo ya sa wai insha Allah ko kaza kaza amma ni ban ji a cikin odiyan ba. Ni ban ji a cikin ah, ba. to kaga kai ma in ka zo ka faɗi wani abu ko da fahimtowa kai daga cikin zancen to ka kamata yi kai ma in dan ta ka dan haka abin da yake duk abin da za su faɗi gaskiya ne sai ya kamanta da na manzan Allah kaga ai na manzan Allah duk abin da zai faɗi cikin musulunci Manzon Allah ya faɗi ya ce kaza babu kuskure a ciki dan inda da kuskure a ciki to sai shari'ar ta ɓaci shi sa Allah ya kiyaye wahayin da mala'iku ka duba cikin suratul jin yadda Allah maɗaukacin sarki ke ba da labarin yanda ya ba da kariya shi yasa wato wannan magana kana ji ta yi muni kuma da wani ne ya faɗe ta yanzu da tuni duniya ta tashi har ka ce wai ka janyo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abin da dakta yi shi yake bawa mabiyansa damar yin kungiyanci saboda ka duk abin da ya faɗi babu kuskure kuma waƙi ya tabbatar mana fa da haka kai ka taba jin dakta ya fito ya ce abu kaza da na faɗi kuskure dai a'a ai ya ce shekara talatin da yake da yake fatawa bai taɓa canzawa ba to kaga gaskiya ke nan, duk abin da yake da ya faɗan gaskiya ne akan gaskiyan yake sannan ko mutane da suke fitowa suke cewa wai a yi mushi kyakkyawan zato <laughs> akwai wani mutum ɗaya a cikin gaba ɗaya mabiyan shi da masu ilimin da 'yan taratin akwai mutum ɗaya da zai fito ya ce ya dakta ya taɓa ma wani mutum ɗaya kyakkyawan zato a duk wani abin da yake fitowa yana yana yana zagin mutane a kai waye wato assalamu alaikum zan dan sauke ka nan malam Rabiu zaka dan sauka da kan topic ya haƙuri alaikum rahmatullah wa alaikum salam bai kamata ka shigo da wata gaba ba ko wannan mu tsaya dai kan abin da ya faɗi sannan kuma sai mu je assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kana magana da Shamsu Usman da ke nan Singa Market malam dan uwa Shamsu Shamsuddin muna jin ka ka ji abin da dakta yake cewa na ji abin da dakta yake faɗa amma gaskiya alfanawi tsakani da Allah ni ka bani mamaki a wannan magana to ina ganin ni ne na sauke ka saboda ka shigo da wani abu kuma eh ni ne na sauke ka da ka tsaya kan maganar eh nan ka ce na baka mamaki ban mamakin da na baka i magana kan abin da na danna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan wadawa muke magana mala Alkare kuna magana da Suraji Umar Kokoshe daga nan Benin City jihar Edo Nigeria. To Malam Suraji barka da zuwa. Ka ji odiyon da aka danna ko bidiyon dakta? Eh Mala Alkare na ji. To me za ka faɗi a kai? Eh tabbas Imam Idris ya samu zalla nan. Ya samu zalla. Kana nufin eh. kana nufin abin da ya faɗi cewa ba haka yake ba? Eh abin da ya faɗa wato inda cewa kawai yayi ba inda yaddar Allah ba abun da zai fito daga bakinsa sai alkhairi ba tare da ya kawo wanke hadisin ba saboda kaga da ya kawo hadisin sai yake cewa to ni ma din ba abun da zai ba abun da za a ji daga bakina sai alkhairi a nan gaskiyar magana ya samu zalla nan to Allah ya saka ma da alkhairi yau eh amma ba ka ka ba ya guri eh abin da ke faruwa kana ji iyaka wannan ne topic din da Allah kana ji kaka shigo mana da wani abu wanda ba topic ba shi yasa nan da kace amma to wannan kuma ya fita daga cikin topic din amma din kwarai kwarai wasula wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wa da kike magana kana magana da Yunusa Usman Hassan daga Abuja ya she to malam Yunusa barka da zuwanka kaji abin da muka danna wallahi na ji abin da kuke dannawa ya she ba abin da za mu ce ba sai dai Allah ya saka ba da alkhairi Allah biya ka da gidan aljannar firdausi kana ji amin Allah ya saka ba da alkhairi da wannan addu'ar amma ina so na ji matsayarka game da abin da na danna din shine nan da da ka danna maganan da ka fito ka faɗa wallahi tallahi ya shek alkanawi ka faɗi gaskiya wato kana nufin cewa tana nufin cewa dattan ya kamanta kansa da manzon Allah kenan abin da ya nuna shine kara kana talatin ya ce bai taɓa yin fatawa ya canja ba wallahi tallahi ya kamanta ya kamanta wannan shine gaskiyar na'am za a iya kila in muka samu waƙi ya tabbatar ko ya taɓa fitowa ya ce kaza da ya ce kuskure ya kilan aka samu wannan to a fahimci cewa maganar da yake faɗi har ya kamanta kansa da manzon Allah ya kawo hadisi to kila wani abu ne da hmm. kai ma mun hmm. fahimce ka Allah ya saka ma da alkhairi bana so ne na ba da dan wata kofa da har kila za a sauka daga kan topic saboda ina so ne duk abin da zamu gina na abin da zamu karanto ya biyo bayan wannan abin da dakta ya faɗi assalamu alaikum kai baka ji wani da ya fito a dan uwa gaskiya kana ji kai ka gama ai magana naga ka sa ka sake kira suraji ai kake ka sake kira eh naga kai ka sake kira to ban san abin da eh kai hakuri da Allah eh kai hakuri da Allah kai hakuri eh, kai hakuri dan uwa da Allah kai hakuri kaga suraj fa tunda ka riga ka faɗi fa suraj fa ya kamata cewa amma amma kuma me ke sa ba na so a ringa sauka daga kan topic ne saboda ba na tsaya assalamu alaikum wa alaikum salam. malam suraj ka ce amma Siraju ne da na? To ji kafa fara amma tun da ka faɗi magana to kaga kuma amma kuma ai za ta fita daga tofi Amma me to? A shek wallahi ba zan fita tofi ba shek. To amma me? Babu wani fita tofi da zai yi kamar yadda na faɗa maka gaskiyar magana zalla dai tabbas ya samu zalla anan. Wannan kuma shine gaskiyar magana. Wato ka yadda dai ya kamanta kansa da manzon Allah din kenan. Ya sa eh, kansa a matsayin eh, manzon Allah din kenan. Eh, Eh, ya yi kuskure amma duba da karantarwarsa akan abin da yake kai kowa ya san wannan zallaci wallahi ba kawai kuskure ne aka samu wato yanzu kai zaka gaya mana kuskure aka samu ko shi ne zai fito ya ce kuskure yayi menene aka ce sunna eh to ni ma shi zai fito sannan in ai akan waiwayi baya a bin mutu ayyukansa amma da Allah kana ji akan tafiyar da yake akai kana ji na'am da Allah yanzu wannan yaron da muka yi topic a bayansa kai ka fahimci yana da aƙidar boko haramun ko baka fahimta ba wani wai bin muhammad wai eh a gaskiya eh to ni a yadda na fahimta gaskiya da yana da aƙidar boko haram to kana nufin dakta bai fahimta ba ne shi imam idris eh a to wata gila shi din bai fahimta ba amma shi ai ya fi da shi ba zai faranta da shi ba sai ya gama bincike a kansa shi dai yana kira shi dai yana ba shawara amma dai wannan ba shi topic malam alƙawari mun bi da topic to shikenan Allah ya a wai na kashi ne a matsayin ah. kana ji ba kai ne za ka ah. fito ka ce dakta ya yi kuskure ba shi yasa sai na kama wancan ma da bai fito ba shi dakta baya fitowa ya ce ai ya yi kuskure ko ka ta ah, ganin yana fitowa yana yana fitowa ni na taba jin ya fito ya ce ya ya ce ya yi kuskure a me eh a lokacin da a fatawar kwallo ya ce a da ya da fahimtar cewa kwallo abu ne mai kyau amma yanzu gaskiya ya dace gaskiya kwallo ba ta da kyau okay to Allah ya saka da alkhairi mun yarda eh malaka kane amma kawai dai dama dai kuna ne makofar ne kawai gaskiya wannan bai kai ga raddi ba gaskiya kamata ku kira shi kawai bai kai ga raddi ba hada eh malaka kane mutum ya haɗa kansa da annabi Muhammad ka ce bai kai da raddi ba a matsayin ka na sunna wallahi na san zai janye ba wai kai da raddi ba na san wallahi jami'a ke bai kai da raddi ba kace wannan bai kai da raddi ba idan daktan ya ji idan daktan ya ji na san wallahi zai janye ni na tabbata zai janye a'a wai na ji ka ce ai bai kai ga raddi ba abin ne ya daure mun kai ina bai kai ga ba wai magana bai kai ga a ce imam idris din sai an yi masa raddi akan wanda kamata ya kira shi ki mai doctor da tripe ya tura masa ga abin da ka faɗa din gaskiya a wannan a tafiyar suna ji ga shi da kansa zai bincewa kuskure sai fito ya ce gaskiya kuskure ne ya samu zamiya Allah ya yafe masa amma da Allah tana ji na'am shek wannan na cewa na a kirawo shi da Allah sharaɗi a cikin tafiyar suna sai an kira sa a sanar da shi cewa ya kuskure a wai a kirawo shi ba wai a sanar da shi ba ai sanar da shi ya yi kuskure ne nan ma ai sanar da shi ai nake ya yi kuskure ya ni abin da nake so a sanar da shi cewa abin da ya kuskure na in ma wai bai sani ba a sanar da shi cewa ga fa abin da kai kuskure ne wato kai za ka fi shi ilimi da aka gano ya yi kuskure shi bai gano ba a'a eh. ba kuskure ne ma na babu matsala to sai an ji Allah ya saka ma da alkhairi yawa amin mun gode malam surat eh, wannan ya haifar da assalamu alaikum akarmakallahu ka dawo fa kuma naga kayi magana to kana da matsalar network to kun ga wannan abin da dakta ya faɗi wannan abin shine ya sa mabiyansa suka ɗauke shi kamar annabi wallahi kai abin ya ɗaure min kai wallahi akwai wani wanda kaga abin da ake tayi yanzu haka nake ta yi na raddi ka gani ai ban zagi dakta ba ko? amma wallahi yan ƙungiyar dakta zagi na da suke yi ko yan bid'a ba sa zagi na haka wallahi abin da yan ƙungiyar dakta suke yi game da na fito kaga ba dai zagin sa ne ba dan ba inda ka isa ka kawo kalmar zagi cikin abin da na gaya masa amma irin abin da suke gaya min ƴan bid'a ma ba sa gaya min akwai wanda ya ce ni matsala ne ma cikin tafiyar sunna saboda tafiyar sunna shine Dr. Idris wallahi akwai wanda ai ya faɗi yace ni alkanawi matsala ne cikin tafiyar sunna kaga abin da ya ɗauka tafiyar sunna a wajensa shine Dr. Idris kaga wannan shine ainihin kungiyancin kai a group ɗin Isha FM can kwanakin baya akwai wani yaro da ya taɓa buɗe baki yace ce fa shi yana ganin raddi wa Dr. Idris yace raddi ne ga sunna wallahi haka yace raddi ne ga sunna to kaga wannan bid'a ce aka shigo da ita cikin tafiyar sunna zan kuma buɗe littafi na nuna wajen wallahi bid'a ce a ka'idar sunna ba a kafa wani mutum kowaye shi in dai ba annabi muhammadu ba kowaye kowaye ba a kafa shi a ce in kana tare da shi to kai kai ne kake kan daidai kai ne kake a matsayin mutumin kirki in kuma ka saba masa kai mutumin banza ne ka saba wa sunna duk duniya in banda annabi Muhammadu a tafi sunna ba wanda ake masa haka duk duniya amma wallahi abin da ɗalibin datta ya faɗi cikin grup ɗin nan cewa yi wa datta raddi yi wa sunna raddi ne kaga wannan guba ce ya shaƙa saboda yadda daktan yake nuna duk abin da yake faɗi daidai ne gashi kuma kaga ya faɗi da bakinsa ya faɗi dan ka gane ma daidan ne sai ya kawo hadisin annabi Muhammadu kaga wannan magana tana da hatsari tana da hatsari tana da hatsari matuƙa wallahi kuma ta yi muni matuƙa ta muni tana da hatsari ta yi muni matuƙa wallahi saboda manzan Allah ne kadai Allah ya kare duk abin da yake fitowa daga harshensa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzan Allah kadai kenan Allah ya kare abin da yake fitowa daga bakin manzan Allah shi yasa manzan Allah sallama da aka cewa wancan sahabi ya daina rubuta duk abin da ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah yana magana wataran cikin fushi wataran kuma cikin yadda yake yin magana da manzan Allah ya ji yace ya ce wallazi nafsi biyadihi la yakhruj min fiya illa alhaq au kama rasu. rasul yace rubuta ba abin da ke fitowa daga wannan bakin nawa sai gaskiya manzan Allah kenan amma kai ka faɗa haka a karan kanka haɗa kanka ne da annabi Muhammadu shi manzan Allah duk abin da ya faɗi game da addinin musulunci kamar yadda kai ma abin da kake faɗi kan addinin musulunci ne to shi manzon Allah Allah ya kara wannan abin da yake faɗi kai Allah ya kara naka ina stampin Allah ya kara naka za ta iya yiwa wani abin da kake faɗi a wajenka ne kake masa kallon gaskiya a wajen al'umma a wajen malima a wajen Allah kuskure ne a wajen manzon Allah kuskure ne a wajenka ne kai kake masa kallon gaskiya amma duk abin da manzon Allah zai faɗi a wajen Allah gaskiya ne a wajen musulmi gaskiya ne a wajen malama gaskiya ne a wajen annabi Muhammadu ma gaskiya ne amma kai ma haka yake kila tunaninka ne ya baka cewa gaskiya kake faɗi bakka da wannan ismar amma yanzu kana da'awar kai ma haka ne wallahi da wani malami ne ya buɗe bakinsa ya faɗi wannan abin da tuni yanzu sun kafirta shi wallahi ƙungiyanci zalla tsagwaransa kaji wani wai bai kamata a yi magana a kai ba kalmar kafircin bai kamata a yi magana a kai ba a ka san abin da zai haifar wannan wannan illan wannan kalmar shine mabiya su ɗauka abin da Dr. Idris ya faɗi sai sun kare shi saboda shi gaskiya yake faɗi kawai in ya kuskure ma a wajensu ba kuskure ba ne gaskiya ne kaga ya haifar da ƙungiyanci cikin tafiyar sunna shi yasa za ka gani aka ce ya yi kuskure tunda sun ɗauka ya ɗauka gaskiya yake faɗi aka ce ya yi kuskure to an taɓa musu annabi su yi kira su zage ni ta ƙasa su ci min mutunci din na yafe muku ba zage-zagen ku bane ni a gabana ba ku nake kallo ba a'a sunnan nake kallo addinin nake kallo kada a yi ƙofar ragowa addinin musulunci wa aƙidar sunna wa tafiyar sunna a mayar wani kawai shine sunnar a mayar da wani kawai shine aƙidar sunnar kaga kungiyanci mafi muni kenan wanda ya fi na kowane waje ka ce wai duk abin da kake faɗi gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai jama'a to har yanzu muna ƙara bada dama sannan in fara buɗe littattafai eh, saboda magana akan wannan Allah ya kyauta eh, ga wani yana ta kira da ka sai mun gama shi yasa in ma kuna kira na kuna zagi na ta ƙasa fa wala zagin da kuke mun ta ƙasa ba zai sa na fasa faɗar gaskiya ba eh, ba zai sa na fasa faɗar gaskiya ba wannan abu muke so mu rusa hmm, wannan ta'assubancin mafi muni ka naɗa kanka a matsayin annabi mabiyanka su naɗa kan su naɗa ka a matsayin annabi idan mutum ya taɓa ka su ce munafiki ne shi cikin tafiyar sunna su ce matsala ne shi cikin tafiyar sunna ni na rasa yadda aka yi ni alkanawi yaya aka yi dan Allah na zama ma matsala ma cikin tafiyar sunna dan Allah ya aka yi da fa zan ce ina ne inda na zama na zamanto matsala to sai su ce kane wa Dr. Idris Raddi wajen da na zamanto matsala cikin tafiyar sunna kenan kaga Dr. Idris shine tafiyar sunna ina ne inda na zamanto matsala cikin tafiyar sunna shine ina bayyana illar da Dr. Idris yake kai saboda shi Dr. Idris shine tafiyar sunna amma da zaka tambayi mutum kace da Allah ina na samu matsala na akida ka haɗa shi da aiki ka ce masa kawo inda alkanawi yake da afkar ɗin boko haramun an haɗa mutum da aiki amma kaga ai kaga ai ga mai afkar ɗin nan na boko haramun amma kaga ai bai zamanto matsala cikin tafiyar sunna ba shi ana ma tare da shi shi kaga ana tare da shi saboda me shek akwai na bane ai sai ka ɗau hankali na shi yasa na eh. ba wai cikin aƙida fa nake wai da matsala ba fa tafiyar shi ne dakta wallahi haka wani wallahi ya ce saboda shi a abin da ya ɗauka tafiyar sunnan shine dakta Eh, da ka in dai baka tare da dakta to kai matsala ne cikin tafiya sunna saboda dakta ne sunnar Allah ya kyauta shi yasa ina ganin za mu ƙara ɗaukar mutum biyu sannan mu yi nasiha assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am dan wada muke magana To ni sunana Usman Umar daga nan jihar Kano karamar kuma kura. To Malam Usman muna jin ka kaji bayanin da datta yi. Eh to a ni ta yi magana ce da ni akan wani jawabi da na ji to ai ka bayyana tare da kai. ga yanzu bai kamata ka ga yanzu. yanzu bai kamata ga bai kamata yanzu mu sa bidiyo kamar bidiyo mu shi yasa haka wani wai ya bugo waya ko ya yi mun audio wai na ringa kyale kuma na wai in mutum ya ce zai yi bayani wai na ringa kyale shi mana wai in ya so wai in ya gama bayani wai sai in dawo da shi in ce ai ga topic nan kenan na zauna sai ka gama bayanin da ka ga dama sannan wannan ba daidai bane tunda ka lokacin ka ba zai dauka ka je ta ce ka ba kowa da yayi abin da yake so yawa amma to da Allah kana ji tunda kai ma ka fahimci haka ka ji bidiyon da dakta yake wannan bayani eh to ni ban ga da kama ka ashirin ba amma tunda a ah, kana ji a ah, babu matsala yanzu kana ji kai adalci al-hukm ala shay'i far'un an tasawwurihi yanzu tunda kaga kai baka ji ba to bai kamata ka yi wata magana ba ka yi ka eh, fahimce shi tabbas idan ma ba eh, shi shigo akan magana ba to to to ai kaji shi ya shigo ne kan wata magana ba akan magana ba to kaga ya za in ba da dama in ne kuka ga muna dragging da kolas wallahi ba muna dragging ne da su wai kan kasu faɗi fahimtar su akan abin da nake tattaunawa ba muna dragging ne kada su fita daga cikin topic su tafi suna rara gefe ni ta nan ne ake da matsala da ni amma in zan baka awa ɗaya ka tsaya kan topic kai ta bayani wannan duk faɗa abin da kaga dama in ka gama da wani to su ba sa son haka assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum dan uwa ba ka yi kira ba ɗazu ka gama bayani to naga kuma ka dawo eh na dawo ne domin saboda na ji ka ce wai dokta yana da kungiya suna yan kungiyan dokta ya shi kai kai wannan magana kiyama kuwa a idan an ce ka kuma kira sunan wannan kungiyan kai ka a tambayar karke inda kai ka kare kanka kiyama kamar dokta ya yana da kungiya kuma kungiya sunanta to kaga ina jin kana ji wato ka rasa abin da zaka faɗi a cikin bayanin da na sai ah, ai kai Hausa a cikin magana ka kai Hausa babu matsala ba wani da ban kai ba kace kamar ban mun wannan eh, abu ban mun wannan abu kace yankun a yanzu ne kana da ƙarin bayani akan bidiyon ko kuma a hanya zaka lafi ah ai kai ba ka kai wanga magana ne kai to sai an ji wa wai fa ahli sunna ke rarrage fi <laughs> eh, ahli sunna ne ke rarrage fi ga tofi kun gani mutun ya ce duk abin da ya faɗi gaskiya ne ya kamanta kansa da annabi Muhammadu duk ba wannan ne ku ya dame ku ba to ai ma baka san ma ma'anar kungiya ba har yanzu kai kamata yi ka tafi ka yi karatu ka tafi ka yi karatu ai an ce kungiya shine waɗanda suke goyon bayan mutum duk abin da ya tafi kai su tafi akai imamu Malik shi ya sawa mazhabarsa suna tafiya yake yi akan wani abu sai aka samu wa'insu suke bin su akan wannan abu sai aka ce mazhaba ta imamu malik shi ya ce shi yana da wani ƙungiya mai shi yasa wato ita gaskiya ka tsaya a matsayinta ka tsaya kawai ka bi ta a matsayinta na gaskiya duk wani rarage fa da za ku tona wa kanku asiri kuke ai dai yanzu dan kungiyar dakta ne kai tunda gashi ya faɗa abu ka san ba daidai ne ka zo sai ka kare shine ai kungiyar ai kai wannan kungiyanci ne ma ba ma kungiya ba ai kungiyanci kenan ya kamanta kansa da manzon Allah ya ce duk abin da yake faɗi gaskiya ne ka tsaya sai ka kare ai kai kungiyanci ma kake yi ba wai kungiyar ba Allah ya samu dace shi yasa lala ku dan yi hakuri. za mu ɗan karanto musu nusus assalamu alaikum malam usman alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa usman din ne malam usman ba kai ne wai ba baka saurara ba ne ba yanzu ka ce ka eh, saurara shi ne eh? na saurare shi ne yana fahimci wanda kake magana a kai. shi ne wanda na ga ah, malam Ahmad Al-Ilmi zai tabbata ma ya ɗora a shafin sa yayi tsokaci kai da rubutu na saurare shi wato ka saurara tunda ka saurara dan maimaita abin da dakta ya faɗi to me yace eh tabbas a cikin maganganun da ya faɗa ne ah, ya tana muna magana ce to ai ka ji abin da ya abin da ya fito da to wani to wani abu da ya faɗa wanda ni ba zan iya faɗa da daki ba amma ya ce abu abubuwan ya fita daga baki ya kawo wani mata da shi na na dai dan manta to amma a ce abubuwan da yake fita ba abin da ya fita daga bakin sa sai gaskiya eh ka ka fahimci da haka ce ko to ni na ga ba zan iya kawo da ke da kike ba amma ma'ana abin na ce ma an a raina to da Allah yanzu wannan cewa duk abin da yake fitowa daga bakinsa gaskiya ne da Allah akwai wani magabaci tun daga sahabbai da ya taɓa yin irin wannan maganar tun da ai mu ne masu cewa muna eh, koyi da magabata ko eh tabbas a nan bangaren ina magana akan gaskiya ne tunda kaga mu kamar yadda wasu suke faɗa kaga ni ba ma ni kafin ma san da kafin na fara sani to amma ka damu da wannan magana tashi a nan gudan yawwa to wannan magana tashi a nan bangaren ba magana ce da mu goyi bayan ta ba mu saboda haka ba wai muna mu ya biyayya ne ga shi ba to amma kasancewa Allah ya shi ka san wani abu ka san wani abu eh. wato yanzu ne kuna ganin eh. bai kamata a yi raddi ga wannan magana ba kuke gani ko? eh to wannan za a ce za a yi raddi a kan ta wannan a to tun da ina yi raddi yanzu ne ne ne laifi na to eh to ai na shigo ne dama ni akan wata matsalar da ba wannan matsalar already ne ba ta bai kamata kai yanzu kana ji kaga bai kamata yanzu muna cikin wata matsala kai ka shigo mana da wata matsalar ba kaga ai ai bai kamata ba a da dai hakuri na rasa ta yadda same ka ne ta samu da magana eh a to kaga wannan kuma nan wani abu ne daban ni ne ai na sauke ka eh, ni ne na sauke ka shi yasa ina ganin zamu wannan da Allah Zubairu ya in dauke ka Zubairu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Zubairu. karamakan barka da wuni ya ibada ya fama da jama'a to wallahi alhamdulillah ya wajen naku ya ibada to to alhamdulillah mun gode Allah na saurari topic ɗin da la kake tattaunawa a kai hmm. kuma na saurari bidiyon tun daga farkon shi karshen shi na doctor kuma tsakani da Allah magana nan nashi daga farkonta har ta ba ma tare da ita ba ma tare da shi akan wannan fahimta kuma ba ma kallanta a matsayin babi na cancantar a masa uzurin daga kafa kada a yi magana akan magana. wato abin da ya fi komi burge ni game da masu bugowa shine maganganunsa sun kasa su zuwa kaso biyu sun yadda da kaso ɗaya wanda yake shi ne babban laifin sun yadda ya yi kuskure shi ne faɗin maganar kuskure ne wanda kuma a matsayinsa na wanda yake mai ilimi ba wato wanda yake da lalura ta rashin ilimi ba faɗin irin wannan magana yana iya bayuwa ya kai mutum zuwa ga kafirci domin siffanta wato kai da sifata wato eh, darajar manzala Allah wacce take khususiyya ce shi kaɗai Allah yake bantar da shi da wannan daraja wato a sa na annabin Allah to yana iya kai mutum zuwa ga kafirci alhamdulillah sun yarda da faɗin ko siffanta kansa da ya kan wannan kuskure ne laifi ne to mun gode wa Allah duniya ta fahimci haka har masu son nashi sun yarda da wannan na biyu abin da suke magana wai bai kamata a yi maganar ba bai kamata a masa raddi ba bai kamata ta haka ya kamata a yi magana ba to abin da ya fi mamaki shine shin ba sa saurarin sa ne a ƙasan nan ya fi kada in kausasa harshe amma ya fi uban kowa faɗin cewa idan mutum ya yi magana ta ɓarna ta bayyana a social media tunda ba a ɗaki ko a ɓoye ya yi ta ba a publicly ya yi ta to in za a masa gyaran ta a kalubalance shi publicly za a fito a kalubalance shi to ashe ko shi da kansa yana da wannan fahimta da kuma yadda da gamsuwa duk wanda bannarsa ta fito ta bayyana ga al'umma to a bayyane za a fito a kuskuruntar da shi a masa gyara domin ya dawo kan hanya muna fata daga ƙarshe abin da zan ce shine Allah ya ba wa dokta dama da iko karo na farko a tarihin rayuwarsa ya fito ya faɗa wa al'umma cewa shi ba annabin Allah bane yana kuskure yana yin daidai a nan ya yi kuskure ya janye karo na farko muna so wannan bidiyon mu yi saving din shi duniya ta ji a matsayinsa na wanda na ji ake yi wa kirari cewa Dr. Tauhidi to in dai da gaske ne yana goyon bayan Tauhidin ya yarda da shi a ransa to ya fito ya bayyana wa duniya cewa shi mabiyin manzo Allah sallallahu alaihi ne ba kishiyar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya shirye da mu a karamakalla abin da zan ce kenan amin mun gode jazakumullahu khairan to amma fa sun ce akwai waɗanda suka ce fa dakta ya taɓa fitowa ya taɓa fitowa ya ce ya janye wani abu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to dan uwa da wani ke magana na sunana Idris Ilyas Idris Idris Ilyas Idris muna jin ka kaji bidiyon da muka danna na maganar dakta na na saurari bidiyo to me za ka faɗi a kai to a farko Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da daga daga da ku akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana a tabbas na saurari bidiyo kuma bidiyo cike yake da kusakurai tun daga farkon bidiyon har ƙarshe kusakurai ta ɓangarori kamar haka ta ɓangaren farko shine kawo hadisi khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka yi tasbihin shi da kanka ka ce to kai ma haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama bin al aka ce masa kada ya rika rubuta maganganun manzo Allah kasancewar bashariyar manzo Allah wata rana cikin fushi wata rana cikin yanayi na daɗi kada ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa a'a ni ba kamar sauran mutane bane kasancewar shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wasu ce to ni ma kamar haka to kaga na farko wannan hadisin ma kwata-kwata bai kamata a ce ma ya yi istilali da shi ba ko da a ce bai ma yi tashbihin kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abun khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu sanannen abu ne a wajen maluma cewa ba a yin kiyasi da Allah subhanahu ta'ala ba a yin kiyasi da wani annabi daga cikin annabawan Allah kamar yadda ba a yin kiyasi da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka sanannen abu ne a wajen dukkan wani wanda yake da mafi kankantar alaka da ilimi cewa ba a yin kiyasi da manzo Allah sallallahu alaihi sannan abin da dakta yayi ya shafa ma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi cewa kamar da hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda cewa kullu bi adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun cewa dukkanin dan adam khata'un ne mai kuskure ne kaga yanzu nan wurin shi dakta yana jingira ma kansa rashin kuskure wanda yanzu kenan yana so yana ana so a ce mana wannan maganar daktar ka ci karo da maganar annabi kenan kaga mu zai yi wa dole maganar annabin tana nan cewa dukkanin dan adam wato mutum ne wanda yake mai kuskure amma shi dakta ya jawo hadisin manzan Allah da yake ishara da rashin kuskuren manzan Allah da ma'anar cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin addini wahayi ne saboda haka a rubuta a na a gaya wa mutane hmm. sai abu na gaba wato kara'in sun nuna cewa wannan abin da dakta ya faɗa to idan ma ba duka daga cikin ɗalibansa ba sun ɗau wannan maganar to da yawa daga cikin sun ɗauka da yawa daga cikin ɗaliban dakta sun tasirantu da wannan maganar ko sun sani ko ba su sani ba kasancewar da yawa daga cikin su akwai waɗanda suke ƙoƙarin kare wannan maganar da yawa daga cikin su akwai waɗanda ba sa so masu tunkari maganar su kuskurantar da ita da yawa daga cikin su kuma bayan sun kuskurantar da ita sukan saka amma wanda kaga asalin shi abu idan kuskure ne kuskure ne amma ko wani abu daban bai kamata a ce domin duk ba bata kai abin da wannan magana munin ta a cikin addinin musulunci ba kaga bai kamata a ce ka ɗauki abin da wanda yake muhimmi ba kamar a hannu a hannun ya kamata ka yi abin da ake bukata shine musulmai gaba daya a haɗu a nuna ma cewa dakta wannan kuskure ne kuma kamar yadda ranwa ya sauka mu ma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa wato dakta ya zo ya janya wannan magana da ya yi wata kashe da cikakkiyar hakarin gasken gaske sai abu na biyu da wasu yan uwa suke cewa wai suna ganin wai bai kamata a yi masa ba wannan abu ya bani mamaki sosai A ah, ban gane ba yanzu kafircin magana wata za ta iya kaiwa zuwa ga kafirci magana wata za ta iya kaiwa zuwa ga fatar da bayan Allah da dama magana da waɗanda muke ganin tasirantuwanta a tattare da masu jinjina kansu zuwa ga sunna ita ce ba za a fito a yaraddin ta ba to idan ba yaraddin wannan magana ba wace magana za a yaraddi kenan wannan fa wannan fa ba mas'ala ba ce wacce take fa fiqhiyya ba a'a mas'ala ce aqdiyya ba domin mutum ya ce shi ma kamar yadda manzon Allah cikin fushi da cikin ba fushi ba abin da yake faɗa gaskiya ne ya ce to mu ma haka wannan fa kuskure ne mai girman gaske wanda wajibi ne a fito domin ma al'umma a fito a gaya musu cewa wannan ba daidai ba ne kuma muna sake kira da shi dakta din ah, Allah ya saka masa da alkhairi bisa ga juhudi da kokarin bayyana gaskiya a fito a janya wannan magana a gaya wa yan uwa cewa fa an samu kuskure shi din ba annabi bane kuma abin da ya fara din kuskure ne ba a yin kiyasi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi malam Allah ya tabbatar da ku akan daidai assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi kuma in dan tsara ma dan wani abu in ka tashi ba a kiyasi da manzo Allah sai ka ce cikin ta tasa na cikin khususiyar sana jazakumullahu khairan to ina ganin daga nan zan ɗan shiga in ɗan karanto insa, abubuwa amma da Allah ku ɗan bari ku ɗan bari da Allah ga wannan eh ina so ne mu wannan sannan sai mu shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan uwa da muke magana ah, masha Allah Ahmad ne daga nan Kamaru a babban birnin Yaounde Malam Kano yi muna fatan kana lafiya. Lafiya kalau mana Ahmad ya gida ya Alhamdulillah ya kokari kuma ya ji haji. To wala alhamdulillah mana Ahmad. Masha Allah. Ka ji bidiyon? Ah, na eh na ji sosai kuma kafin haka ma na ji akwai wani dan uwa shi ma ya saka ya koce ya yi bayani akan ya ishara akan abu makamanci haka. Wannan mm. ganin ya saka na ji don wannan ma na ji insha Allah ta'ala. Na'am. me za ka ina ina da magana kamar guda biyu akan da din ne gaskiya a gane ko to na'am ah, na farko game da wannan magana hmm. ah, Musa cewa eh, lallai a wannan furucin a wannan furucin kam ah, bitti za a ce wannan kuskure ne mu kaddara a ce kamar zalla ne tunda mun san Dr. Jibril taba kamanta kan shi kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wa sallam hmm. To na farko kenan kuma a irin waɗannan kalamai kamar irin malamai irin wannan ana iya ta'wilin maganansu. Bana hmm. a yi ta'wilin maganansu kamar da ni ina ji a hutuban sai jiya yana ishara kan abin da yake nufi watakila da wannan magana. Hmm. Cewa abin da yake nufi shi wato har dai kan mimbari sabare yadda ya faɗi wani abu ba ce shi ya gamsu cewa wannan abin gaskiya ne bisa ga abin da ya fahimta. to kaga shine shi isharar da yake ga dalilin da ya yasa ka wannan hadisi cewa bare faɗi ƙarya ba ko wani abu na zato a shi abin da ya gamsu gaskiya ne to kaga ni shi na fahimci ta nan za a iya tawilin wannan magana duk da cewa a zahirin kalmar kai sai hakan ba yi ta shigihi akwai kuskure to kaga wannan da yake nan, hmm. to sannan na biyu kuma game da janye magana idan ya kuskure to gaskiya ni na daɗe ina sauraron dokta kuma lallai na gani dakta ya taɓa janye kuskure bisa ga adalci ne da yake mu duka muna sauraron dakta hmm. musamman kamar abin da ya faru tsakaninsa da su 'yan sokoto wayannan ake kiransu su malam musa lukuwa kaga ya taɓa zuwa kan mimbari ya yi bayani a kansu gurgudun kashin da aka kama su ya ji har karshe to gurgudun wannan ya hukunci to kaga daga baya da ya samu sabanin haka shi sake dawowa a sacin gaba ya ce to da na faɗa a sacin da ya gabata kuskure ne gurgudun abin da ya zo mini amma yanzu zan cinye wancan magana saboda ban je full din audio ba to kaga ni a fahimta na dai eh lallai ya taɓa yana janyewa dushe dai watakila ba a samun sai da yawa yana maimaituwa la Allah watakila wannan ne yasa galibi ake ganin baya janye abu in ya faɗi gaskiya ne to ba sani ba ko dai kana ganin abin da na faɗa haka ne ko dai ba haka ba to wallahi dan uwa kana ji Allah ya saka ma da alkhairi kuma irin wannan adalci ya kamata a ringa yi gaskiya gaskiya ne wato amma da Allah ka san wani abu ina kamar yanda ai ka faɗi idan mutum ya faɗi magana akan yi akan iya ayi tawilin maganarsa da Allah shi dakta din in ya tashi haka shi ma yake yi don mu fahimta ne Eto eh, to gaskiya ba da ganin cewa yakan dauki wannan tsarin ka eh, gaskiya a takaice dai shi ba yin haka ko eh da cewa ba mu kore gaba ɗaya ba ko ko dai ya ka gani a to ai da ba ai ce magana ne kan abin da kai ka sani an gani eh. kai kai asalin ka tunda kana bin sa wani abin da kake sha'awa kake ganin ai masa da Allah haka yake yi shi to za mu yi mu ce ba ɗari bisa ɗari ba ne ya eh, amma zai ya yakan yi hakan zai iya yiwa ko kuma ka taɓa gani ya yi eh. to kai dai yanzu da yake ban ban barin yi rikiya gaba dai ban mu ɗauka yanzu mu ɗauka kan dai ni dai ban ban kullum a yanzu dai haka ban gani ba eh ban ga ban da zan yi tunowa kai sai hakan din To, kawai ya ji, ka ce a wajen ka ba haka ai yake ba, kawai don ka wutar da mu saboda fahimci gaskiya, kai a wajen ka ba haka ai yake ba ko? Na'am, na'am, na'am. Duk da cewa kaga ba ba ne dan baya yi ko yana wata mu'amala wacce bata dace ba shi ma a mu'amalance shi a sauka daga kan layi ba ba bane. Amma ka ga, wato daga nan dakta zai fahimci wani abu in ya saurari karatunmu. Mm. ga abin da ya dace ya ringa wa ƴan uwansa amma baya yi don haka yanzu ga shi daga mm. cikin ƴan uwa ƙanana ɗalibai suna yi maka wa'azi a mm. aikace shi suna mu'amalanta sa ba yanda yake mu'amalanta sauran ƴan uwansa ba kaga wannan kamar wa'azi kai masa Allah ya saka masa ah, kuma ni ban gani kuma ni ban ga laifinka ba da na baka dama ka eh, a iya yin tawilin magana duk wannan amma dai ka yadda abin da ya faɗi kuskure ya yi ko? Eh gaskiya ne gaskiya ne eh zahirin maganan kan kuskure ne. Da Allah eh, yanzu. Wato amma na ya sama masa mafita ta fiskar tawili. Ina. Eh ba matsala ai tunda kuskure ne dai kuskure ne. Mm. Gaskiya ne haka ne. Yawwa kuskure ne dai faɗin ta musamman gurin kawo hadisin manzon Allah. Na'am na'am na'am. Umma da a ce kaddara kana ji da ya faɗi ya kawo hadisi ba. to kaga nan ne ma a haƙƙu ma da kai tawilin ta amma kuma sai kiyasin abin da shi ba a kiyasi da shi hususiya ne na manzon Allah eh, eh, abinda eh, ni so ka gane wato a daidai gurin mahallin shahidi maganan shine faɗin gaskiya Ya ina ga nan ne nake magana wato faɗin gaskiya shi yayi kuma ranar tsakanin faɗin gaskiya ne wato gurin da nake so ka gane kuskure kai kana ji da kawai da kace faɗin magana kuskure ne ka ja bakin ka amma yanzu in kace wai ko sai kai ta to kawo hadisin da ya fa ya kamanta da manzon Allah shi kuma ba shi ba kuskure ba yawa shine eh shi nake fara nake cewa ta ne saboda ya nuna isharar gaskiya wato faɗin gaskiya eh, ni ban zama ko ka fahimce ni wato kamar shi ya ka hadisi don ya nuna cewa shi ma da zai faɗi abu shi gaskiya abin da ya fahimta a gare shi kaga ma annan abin da ya sa ka hadisin kenan to kenan amma ba wajen kamanta kanshi da annabi ba abin da ne nake faɗa kenan eh. oke a wajen nan kuskure yayi kawai eh. yawa cewa to ni ma haka ne misali to kaga muka dauke shi a babi na kamanta kanshi da annabi to zamu ce kuskure ne amma muka dauki gurin cewa a shi abin da ya sa kawo gaskiya ne yake so faɗa cewa ni zan faɗi abu ba ce gaskiya kamar da annabi bai faɗi abu ba ce gaskiya to ni ma ina so in zan faɗi abu to shi abin da na fahimci gaskiya ne to kaga nan ne lalle mahallin din maganan ta fito ni abin da na fahimta ke kenan to amma da Allah daidai nan eh shi Shin abin da manzon Allah yake faɗi na addinin za a iya samun kuskure a cikin ko ba daidai ba Ah, to kamar abin da ya shafi wahayi kan babu kuskure a ciki eh. to shi dangane da maganganun dakta din fa ko a bangaren wahayi ko a bangaren ne shi za a iya samun kuskure a ah, yana iya samun kuskure ah, a to kaga kenan kaga kenan ba wai irin na manzon Allah bane haka ne haka ne ma ba kana ji to da haka kana ji eh. idan muna so mu eh, fahimci gaskiya kana ji kuma mu faɗi gaskiya kawai kamantawa da kuskure ne totally ba wani waiwajayin tawuni ko wani wannan inda a ce zuwa yayi yace shi ba abin da yake faɗi sai gaskiya to shine ai zaka ce kila ko a wajensa yanda ya ɗauka amma ya kamanta ga manzon Allah wannan totally ba wani ko ce ko kawai kuskure yayi kuskure yayi ka kawai gamsu kuskure yayi ta nan na yadda kuskure yayi tun farko na fara na ce gaskiya zahiri kuskure ne to amma kana ji yanzu ce da Allah a matsayin dakta yanda yake matsayin malamin sunna yana da mabiya yana da waɗanda kila suke masa ta'assubanci kila suke zagi kowa saboda shi kila suke fitar da wanda ma ya saba masa ko suke yin kokarin yin haka a cikin sunna da Allah kana ganin ya kai ya fito ya ce yayi kuskure ko kuma yayi shiru eh kaman ah, cikin talibai a'a shi akan dafta din tunda ka yarda kuskure kana ganin wannan eh, abun dole ne ya fito ya ce yayi kuskure ko kuma a'a kawai dai yayi shiru dai ya bar shi a dole ne ya fito ya tafsilin magana ya eh, kuma ya bata cewa ya eh, zahirin magana ya akwai kuskure wannan haka ne eh saboda muna idan Allah ne dama ba wai mun san babu masumi tsakanin mu kowa dai na gurgudu abin da yake idan na fahimce ka abibi ya kamata ya yi wato sai ya fito ya yi tafsiri kamar yadda ma kai eh, kai ma kai sannan kuma sai ya eh. kuskurantar da kansa gurin alakanta kansa da manzan Allah din da yayi ko yawwa haka ne gaskiya haka ne na fahimce ka to Allah eh to Allah ya saka ma da alkhairi dan uwa amin amin amin muna godiya da haka ma amin amin ka amma dan uwa kana da insafi wallahi to yanzu muna jira kenan dakta ya fito in ya tafsirin sai ya kuskurantar da kansa gurin kamanta kansa da manzan, Allah shine yanzu ake jira to Allah ya sa dakta yayi assalamu alaikum Abu Ahmed assalamu alaikum rahmatullah mala Abu Ahmed na'am ya gida ya ibada ya wajen wallahi alhamdulillah na'am Abu Ahmed muna jinka gaskiyar magana wannan magana ta daga Idris babanmu gaskiya kuskure ce. Hmm, haka ɗazu ake ta cewa, amma na ji waɗansu kamar suna ƙoƙarin karewa. Eh, wasu wasu abin baya musu daɗi, dole mu yadda dakta ya domin ba ma'asumi ba ne. Kuma wannan kuskuren fa cikin lamarin aƙida ne fa. Yawwa gaskiya. Eh, a cikin lamarin aƙida ne abu ne mai hatsari. Wannan gaskiya ne. eh dan gwara irin su kurakurai common ma kusakurai wanda kowa ya wannan a cikin akida ne wallahi eh, a cikin akida ne wannan kamar yadda yake ma sauran azuma gyara shi ma dole idan aka sani a mai Allah ya saka da alkhairi amin jazakumullahu khairan naga dakta ka dawo dakta ina so in tashi saboda nan wata yan nasiha nake so ne kai ga malam Ahmad al-ilmu zinatul fata والسلام وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا الفاضل مالا الكنوي مالا عمد كاكرا شيري كوريكوا آتو ما شاء الله مالا حمد من أجنكا na farko ni ba yin kara yi magana a fahimci waye yake magana na ba matsala to mala ahmad muna ji eh ni ahmad mahmud ahmad al ilmu sunan tufata ni nake magana na Mala Ahmad. Eh kuma na saurari program na kaɗan. Na'am. Na kuma saurari. Akaram kallahu ɗan eh. tsaya ana kiran sallah saboda muna so kamar saƙon naka ya isa. Ana kiran sallah nan zai iya ɗan shiga. Ɗan tsaya idan aka gama sai ka ɗora kafin a tada sallah. Eh, ɗan uwa ku ɗan yi haƙuri da Allah. Malam Ahmad shi yake magana al'ilmu zinatul fata shi yake yin magana yanzu haka shi yasa saboda sakon nasa ya fufuta ya fufuta shi yasa na dan dakatar shi yasa na dan dakatar shi yasa na dan dakatar eh, ku dan yi hakuri da Allah kar ku damu Eh, har lokacin sallan ma zan iya sawa a ɗan ƙara idan malam bai gama ba malam yana gamawa idan dakta idris ya zo shi za mu ɗan ba wa dama sannan sai mu je mu sallah kafin ya dawo sai ni kuma da dana ɗora assalamu alaikum malam ahmad wa alaikum ya malam ahmad to zan baka dama ni ina ganin ko zan iya tashi ma na je ne a ko kuma in ka fara na tashi ne na tashi ne alwala amma dai ana jin kai zuma da ahmad ana ba magana da yawa zai ba mai insha Allah na'am ba eh, eh to abin da nake so ka taka na saurari karatun na kuma saurari karatun maganar maganar kai na daura ma kan page nawa akan cewa lalle wannan magana yayi muni da yawa wannan maganar kuskure ne tabbas kuma da irin wannan maganganun muke yakan yan ka. to kuma ɗabi'ar sahabbai ko 'ya'yan cikin su ne idan ya saba suna ba sa cewa kullum ma tare karfe kamata mu yi musu radi ba ko 'ya'yan cikin su a nan lokacin da ya saba wa sunna nan lokacin take za su buga bakin sa cewa wannan kuskure wannan ɗabi'ar sahabbai ne har ila yau kuma yin hakan ba ke ba ne gata ne da ya kuskure a ce nan kai kuskure ka shiga yana annabi ne ba na mutane ba da shaksiya ce masauki kan shaksiya tsakanin sarawa ne wannan dan kowa yana fahimtar da zai iya sauka amma matsala ta ta wanda ya shafi hurumin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ne daga kafan ma Allah baya bari daga kafan ma akan yi wannan hurumin Allah ba zai bari ba na biyo kuma na ji wani inda yanzu ya sauka na kokarin sa masa tawili a ciki hmm. yana kokarin sa masa tawili yana raba abin gida biyu kwatanta da annabin ne kuskure amma in yana nufin wancan din ne na abu da yake faɗa kan yan bari gaskiya ne baya bari ko a cikin fushi ko ba a cikin fushi, ba inda kamar bari ne baya bari abin da ba shi ba hakan ma din mu kuskure ne hmm. ko shi din kuskure ne amma sai kana dan adam ka ce zan koyar da ku karatu hmm. Qur'ani kadai zan karantar da ku shekaru aro aro duk abu da na faɗa ko dauka babu kuskure ko haka ka faɗa kuskure ne akwai abu da kai kana ganin kamar ka fahimci daidai ne hmm. amma haka bibiya kuskure ba daidai ba ne malaman da suka shirya ma yawanci nan ake samun zalla tare da su za su fahimci abun kamar ma za su ku ne daga aya ko daga hadisi ya zama ko kuskure da dubara haka wannan rigan kowa ne hmm. bai kamata duk yi wannan magana ba annabi ne kadai kira wannan mahallin kurmi ne na annabi kadai kawai fahimtarwa ne ba kiyayya ba ne fadakarwa ne ba kiyayya ba ne Allah ya sa ya fahimta so na shine magana na jazakumullahu khairan mal ahmad Allah ya saka mana alkhairi Allah ƙara lafiya da imani da nisan kwana wani ɗan uwa to malam Ahmad ya sauka wani ɗan uwa ya bani sako amma malam Ahmad zai ji yanzu na sani tunda yana tare da mu wato akwai wani ɗan uwa wanda ya min magana kusan so uku malam Ahmad kusan so uku ya min magana yace malam Ahmad gaskiya suna da buƙatar ya sa musu karatu musamman warware shubuha game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a Isha FM imam eh, ahmad in ka ji ni wallahi dan uwa ne yayi min magana ba so ɗaya ba ba so bi ba yayi min wannan maganar da in ka ji ni eh, jama'a suna da wannan buƙatar da Allah suna da wannan buƙatar eh, in ka ji ni da Allah a yi ƙoƙari a yi a aikace tunda har ga jama'a wato suna da sha'awar kai ka fito ka warware to a fahimtar su ko mu din in mun zo ba lallai ne mu warware yadda za ka iya warwarewa ba suna ganin Allah ya ma wani baiwa da ba za mu iya yadda zaka iya ba to shi yasa suka buƙace ka idan eh, kamala ahmad in ya ji ni wannan sako ne al'umma suka bayar suna da buƙatar sa Aisha fm shi yasa ga wani dan uwa nan ya ƙara bugowa amma da Allah ina so ne wannan na dan uwa da Allah kai sauri saboda ina so ne na ɗauko wani bawan Allah eh assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah na ga dan uwa ka sake kira eh saboda ka dan katse ne da zo shi yasa na sake kira wato ga dan uwa kana ji wato abin da yake ka eh. yana fitowa tattare da ku gaskiya eh nan yana fitowa tattare da ku kaga sai da dazu na ce ka yi magana akan topic ka tafi direct ka ƙi kana tarara gefe sannan ka zo wani waje wanda kai da ka jin alamar gyaran ma kai ka san alama ne na wanda baya san a faɗi gaskiya ko ya karɓi gaskiya da na zo ni abin da na ce cewa na yi ni ban saurari dakta ba kuma na faɗi dalilin rashin saurarensa na ce ba na so ne dakta ya koya min wata mummunar ɗabi'a saboda ya yi min ba su ɗaya ba in nayi magana zuwa yake ya ci min mutunci nace to na ki zuwa in saurara ne saboda kada a matsayinsa na babba na dattijo wanda yayi shekaru yana hidima cikin tafiyar sunna yana da alkhairai da yawa wanda ni na zo ina cin mutuncinsa a matsayin rama abin da ya yi min na ce shi ya sa na riga na san yadda na buɗe littattafai ba haka zai ba na faɗi dalili na na ce shi ya sa ban saurare shi ba sai na ce amma wani ɗan uwa ya ban labari ya ce ga abin da datta ya faɗi to ka tun daga nan kamata yake kai adalci idan za ka kuskuranta kakkazo sai ka tsare ni kana cewa ai cewa ya yi wa'yansu suna so saboda ni na ce ya ce wani yana so kenan ya faɗi ne da sigar jam'i ni kuma sai na ambata da sigatul ifrad ko kuma da sigatul mufrad kaga kamata yayi da da kazo sai ka ce to wannan din nan da ya gaya ma datta kaza ya ce to ba haka ai ya ba kuma akan yi hikaya bil ma'ana hatta hadisin manzon Allah ma kaga to tsayawar da kai a nan sai na fahimci ba gaskiya kazo zo ka tabbatar ba kuma kai din nan kai ne wanda ran nan fa kai kira na ta kasa kace dakta yayi kuskure a to baya sai kuma da kazo sama sai kake kokarin cewa dakta bai yi kuskure ba har ka janyo walladina jahadu fina to iya yanda na fahimce ka kana ji shi yasa ɗazu na katse ka ai na baka dama ne dan ka tafi straight kan topic in kai bayanin ka to sai kake so ka tsaye da ni a wata gaba to sai na fahimci kamar abin da kai min na baya shi kake so ka anan baka san son gaskiya to irin wannan abin da kuke yi da kai ka zo kana yi shi muke yaka shi yasa yanzu kana ji dan haka yanzu kana ji ka tafi straight akan bayanin da datta yayi zan baka dama wallahi amma matukar zaka yi irin na ɗazu ka tsaya kana carara gefe a tsaya a gefe ana ta gaddama to ni gaskiya bana son wannan dan jama'a sun ɓata lokacinsu ne suna bibiyan mu dan su saurari waye zai faɗi hujja ɗayan bi su ɗauka ko su dauta ka ko su dautawa amma in ka kana ta gefe kana ta wannan kana so ka tsaya a wani waje kamar yadda yan bid'a suke in ba sa so a je asalin kan topic din sai su tarara gefe akan hanya shi ai ka zo kai min anan shi yasa wallahi ɗazu na wannan amma ba wai don tsoron abin da zaka faɗi ba wallahi duk abin da zaka faɗi kana ji in ba ina da amsar sa to zan karba in na san cewa daidai ka faɗi gaskiya ai ka faɗi ana jinka na'am na na yawa nace na kwata kana tsoron abun da zan faɗa shi yasa kake katse ni kuma yanzu ka kai ka fita out of topic ni kuma ba da ma in fita ina tsoron abin da zaka faɗi kai ɗalibin ilimi eh, kai ɗalibin ilimi ne to ka kana ne kan ba ma sai ne ma screen kowa ya gane kowa yake kai ba yi mun ta'arifin ijtihadi ba a'a tun da ka ce ina tsoro imin ta'arifin ijtihadi wallahi Allah baka sani ya ya kafi mana a'a sai ka yi ta'arifin ijtihadi tunda ka ce tsoron ka nake ji kaga kaga ai ta'arifin nayi to imin ta'arifin ijtihadi kowa ya ji ina ji ai sai ne ma su kirinin ma ka koma okay kai kana da ikon ka tafi ka bar topic ni ban da ikon tafi aka abin da ka tattauna yanzu mu tattauna akan ijtihadi ne mu dawo kan ijtihadi ne cewa ina tsoro topic ɗina ne ai kai ka faɗi shine abin da nake tattauna ina wannan ai kai ne ai ka faɗi tunda ka fita ɗin, sai na fitar da kai imin ta'arifin ijtihadi ba wai kai kace kowa zai iya ma ijtihadi ba kai banda ma kawai kuna cuta addinin musulunci kai din haka? kai ka sa baki ma kai fa kace na jahadu fina dan haka kowa ma zai iya ma ijtihadi wannan magana jahilci ce jahili ne zai yi ta sannan wai haka ce ana tsoro ana tsoron ka ce me kaga da Allah sai an jima sai an jima da Allah eh haka suke wallahi wai ka ana tsoro da Allah tsaya in dan dora dan wani zai yi bayani sai in je in yi sallah in tashi ya hakuri eh, haka suke wallahi tantirin jahili ne fa shine wanda yace kowa ma ai zai iya yin ijtihadi kuma ta kasa shi yazo yace min Dr. Idris alakanta wannan da yayi cewa yayi ijtihadi kuskure ta kasa abin da yace min kenan amma ta sama yazo yana kare shi wai ka ji har ce wai ana tsoro ai ko zan ji tsoro ai ba zan ji tsoron jahili ba nan wanda bai wata inda ma aka dusa ba assalamu alaikum zan dan baka yan bayana zan je ne sallah dan haka yanzu ana jinka dama ah, abin da yana da dawo mara kyauta ne ya sanya da shi wancan kwala da malam kabin gina mai insafi a gaskiya wajen ah, abubuwan da ya ambata wallahi duka ba ba ba su akan layi saboda dalilai na kuma su ne kamar haka wato ya kamata mutane su gane yin kuskuren wannan maganar fa yi ne na kiyasi da abu wanda yake ba za su sanar ya ke kwanta da shi shi ne ba gane wajen ne guda biyu da farko shi ne mutum ya yi itilakin cewa ba abin da zai fito a bakin shi sai gaskiya sannan da ya tashi kafa hujja sai ya kafa hujja da kuma hadisin da yake nuna wato manzo Allah sallallahu alaihi shi da kadai yake kwanta da wannan abu sai ya ce to kamar sai ya ce to ni haka mafhumin magana ta shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi a Amr bin as manzo Allah ya ce masa ya rubuta duk abin da zai fito daga bakinsa kowane irin hali ne domin ba abin da zai fito daga bakinsa sai gaskiya har ma yayin rantsuwa kenan sai ya ce to ni ma haka kenan ta wannan rantsuwar da manzo Allah yake nan shi ma ya rantse kenan kenan ya rantse cewa babu wani abu da zai fito daga bakinsa abinda abinda magana dakta zai nuna shine daktar ya yi rantsuwa cewa ba abin da zai fito daga bakinsa sai gaskiya domin manzo Allah ma ya rantse kuma da ya kawo hadisi sai ya ce to mu ma haka manzo Allah ya rantse kenan kuma wannan abin da yake banta da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ba abin da zai fito a bakin sa kasancewar sa la yanfiqu anil hawa in wallahi wahyi wahyu yuha saboda haka ba abin da zai fito daga bakin sa gaskiya kenan shi ma dakta haka ne a har kuma ba a yin kiyasi da abin da yake ya ke banta ne ga manzo Allah sallallahu alaihi kaga ce wannan abin ya ke banta da manzo Allah ba ba wanda ya isa kiyasi ne shi domin shi na manzo Allah ne to tunda ko ya ke banta da manzo Allah to waye zai dauka abin da ke bata da manzon Allah to wannan ne wajen kuskure saboda haka maganarsa sa babu wani inda za ka kawo mata tawili domin shi daktar ai bai buɗe kofar tawili ba dan ya kafa hujja domin idan za ka yi tawili to da me za ka yi masa tawili alhalin shi kama nassi da ya kawo ga nassi da ya kawo wanda wannan nassin yake nuna maka abin da ya yi yake kokarin nuna maka cewa ga abin da yake yi domin menene hikimar kawo nassin to idan ba so yake ya ce maka kamar yadda manzon Allah yake a wannan hadisin su haka yake haka yake a wajensa kamar yadda ya faɗa da kansa so da kamar ko wani wajen yi da wai zaka ce wai zaka yi tawilin maganar nan kamar yadda malam Ahmad Al-Musi ya da Allah ya saka masa alkhairi ya ce yau ko Qur'ani zaka karanta ka ce mutum wannan Qur'ani da zan koya maka ba abin da zan gaya maka sai gaskiya domin zan ka iya samun tuntuwa harshe na ka faɗi wani abu ka faɗi wani abu daban kasancewa ka kai wato hafa'un ne kamar yadda hadisin manzon sa sallallahu alaihi tabbatar ko yau ko karatu za ka yi za ka ɗauko ƙur'ani ka karanta ƙur'ani na gaban ka ba baya daga cikin kyautawa ka ce wai wani cewa babu kuskure da zai fito daga bakin ka kai eh, babu kuskure a cikin ƙur'ani, amma kai kuskure da zai fito a bakin ka to babu wani wajen da wannan maganar wai za a ce za a yi taziri don kuma kashe za ka yi taziri to me bambancin mu da yan bid'a kenan me bambancin da mu da yan bid'a sau tijani kiri kiri zai faɗi kaza da rashi ta kwana kwana a je nan a je nan a dawo a dawo a dawo sai a ce to gashi me bambancin mu da yan bid'a to in dai haka ne A ya kamata ma mutum ma ya yarda wai kofar taziri yayin da ake kawance shirya da abin da yake hakkin manzo Allah ne idan har manzo Allah yana gaban mu idan har mun yarda maza su salama yana gaban mu idan har mun yarda da yadda muke ganin girman maza su salama to ba za mu yadda wani ya kusanto da kanshi kusa da manzo Allah ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake la sharika lahu haka maza su salama yake la sharika lahu fi martabati manzo sallallahu alaihi da abokin a cikin sa duk wanda ya kokarin kusawa yanzu nan gobe muke karantawa da jawahir ma'ani saboda shi a shekul muridi fi daraja la ilaha illallah muhammadu rasulullah muke muke muke ce musu wannan abun kuskure ne zai kaiwa zuwa kafirci don ba wanda yake da daraja da la'ila illallah ta Allah ce shi kadai ba wanda yake da daraja Muhammadu Rasulullah na manzon Allah ne shi kadai to idan mai kuma wani daga cikin malaman ya faɗa ko shi kenan to ya bai mishi kenan karshe nan masu nuna muke ba wani abu da wani muke yi idan har za mu gaya wa yan dalila cewa da shehu su ya ce a shehu lil muridi shi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah muka ce wannan ba daidai ba ne? to haka zalika kowa waye a cikin malaman mu ya faɗi cewa yana da kususiya ya kawo kususiyar magana Allah ce to mu haka to za mu ce wannan ba daidai ba ne shi ba ba daidai ba ne kuma wajibi ne a fito a wato a barranta da wannan maganar wajibi ne a fito a barraka daga wannan magana domin wannan magana ta yi muni sosai musamman kuma yayin da muke ganin kwakwashin ta a tattare da wasu daga cikin mabiya wannan wanda ya yi wannan maganar wanda ko babu haka ba, ko babu haka ko da a ce ayyuka misali ayyukan sa tara kashi ɗari bisa ɗari sun barranta da wannan lafazin to wajibi ne a yi masa gyara saboda kada wata rana wani ya zo ya ɗauki wannan abun. Kada wani ya zo ya ɗauki wannan abun. ballantana kuma muna ganin kurkushin wannan daga cikin ayyukan wasu daga cikin masu jingina kansu zuwa ga wanda ya ambaci wannan a muna san mobi da dama za a zo a ce ga abin da aka faɗa mutum za a ga ya bayyana ta waran keluwa sai kuma aka samu shi wannan din da ake masa waran keluwa ya ce wannan magana kar ko wajibi ne a mutu a yarjin ta to haka daga cikin insafi daga cikin adalci shine tabbas akan zata wa mumuni alkhairi amma fa yayin da wannan magana yayin da wannan magana ta kai take kokarin shiga cikin darajar manzo Allah sallallahu alaihi yayin da mutum yake kokarin kamanta darajar sa da manzo Allah sallallahu alaihi har ma ya kawo nasi to wannan kuma ba wani abu da zaka iya saboda karina ko sun nuna cewa ga abin da yake magana a kai kuma menene ma ahli sunna ma suke cewa ne ai al-asl fil kalam al-haqiqa ai ai zahirin lafazi ake ake ake dauka da asalin ballan kana kuma ga qara'in ma an zo an kawo hadisi an an an an da hadisi domin kafafa wannan maganar kuma aka ce to kamar kuma kamar haka kamar yadda musulmi ya eh, shi da kan da kansa kaga ka hada suna mu bi tsoron Allah subhanahu wataala kada son mu yaron a baki kada son mu yaron a baki kada mu rika wato tunkarar yan bid'a muna ciro abubuwa su cikin littattafan su sai kuma yanzu idan aka samu wannan da cikin mu ya faɗa sai ya zamto wato muna kokoyewa ya mana wani bid'a ya hawan sallar kenan a wannan kuskure ne kuskure ne kuma malaman namu mu ba haka suka ce mana ba malaman namu ba su dora mu akai ba magabatan mu ba su dora mu kai ba me su imamu da ake ta nassanto mana maganganun cewa babu ɗaya daga cikin mu sai ya ko yana yin raddi ana masa da raddi sai ma abocin wannan kabari kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya huta daga wannan saboda duk abin da ya fara addini ne to dan ne hakili kiri muna kallo a jawo hadisi a nuna cewa ba a faɗin komai sai gaskiya a kuma jawo hadisin da yake khususiyar manzon Allah a ce to kamar haka al'adu a kususiya ma san da manzan Allah ya yi rantsuwa kuma kuma wani zai ce to shi ma haka kuma shi kenan sai sai sai ka ce za zama sa masa da magana kenan su ma yin bida kenan za su yi tawilin za su za su yi tawilin eh, a shekul muridi eh, fi da ta ila ilmin ba so so yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala eh sunan nan ba ta mu bace ba ta kowa ba bace sunan nan ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne mara umarni da mubita kuma ka mubita yadda ya kamata duk wanda ya ranto alakar mu da wani ya ta kai shi ne yayin da ya yi alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi yayin da ya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu sabanin na manzo Allah to mu ba ma tare da shi a nan wurin wannan ne cikakken soyayya wannan shi ne cikakken bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai Ah, da abin da mutum ya faɗa shi nan ba sannan abun mamaki a wannan ya san wa a tsoron Allah idan har raddi shi mutunci ne idan har raddi wa wani akan wani matsala da ya faɗa ba tare da an yi amfani da wata kalma da take nuna wato cin mutunci sama kawai bai da raddi gare shi ya zama cin mutunci to kenan suna cin mutunci ne kenan sai ma malik sun ce a ci mutuncin kowa da, tunda sun ce ba wanda ba wanda da su ba ce yana raddi kuma ana masa raddi kenan sai ma malik suna cin mutunci tunda suna yin raddi kenan sun yarda a ci musu mutunci tunda su ma sun ce a yi musu raddi to wannan wani irin wani irin fitira ce haka kada mu zama kuma masu fitira ba wato ainihin eh, yan bida kar mu zamto fa irin yanda malamai suke karantar da mu matsayin shehu a wajen muridi mu rika wannan matsayin muna ba malaman mu wannan ba sunna bace wannan ba sunna bace na ba aka yi makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya da abokan halitta dan sa wa mahalicci dan ka tauhidi ya karantar ya yasa kake san shi shi yasa kake bibiyar sa yayin da ya faɗa eh, Na ji kana ka fitar da topic me ya kawo batun cewa ko a mai da nan malami kamar shehu ko wannan kaga ai ba topic bane dakta a haka Allah ya da alaka saboda ai ina magana ne akan wayan da suke zuwa su ce dole sai sun murke sun yi tarihi nake cewa yanzu da shida da yan dariƙa muke ce musu suna cewa a shehu lil muridi fi ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ce musu nan wurin la ilaha illallah darajar Allah ne muhammadu rasulullah darajar manzo Allah ne shi kadai dan muke ce musu kuskure ne me shi mutum ya ce a shehu lil muridi fi ci muhammadu rasulullah da kuma wannan abin da aka fara shi ma kususiyar muhammadu rasulullah da aka shiga aka ce kuma ilmu ma haka kana mun shi aka maka Allah ko dai akwai eh amma dai a daina daddaka ta masu surutu da Allah kuma akwai wanda ya Allah ni na so ma ka biya masa karatu akwai wanda ya zo shekaran jiya ya magana to na so ma a ce kana nan saboda na ga bai fahimci karatu ba gaskiya ya zo an ce ai dakta da ya ce yaron nan ya yi ijtihadi ya yi ai nake za a ɗauke shi ne a ijtihadi nan na ma'anar lugha eh akwai abin da kake nema ne Na'am, na'am sai. Ka gane? Na'am. Nan na cewa eh kamar idan aka ce mutum cewa ya yi ijtihadi in ya shiga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ijtihadi ana nufin ijtihadi dai na shari'a to sai wani yazo ya ce a'a ba haka bane wai yace wai a yanzu yanda ake ɗauka kamar a yau da gobe ai akan ce da mutum idan aka haɗu da shi yaya ijtihadi na so a ce gaskiya wannan ka biya masa karatu na fahimci da wa bai fahimci karatu ba gaskiya aka maka Allah su kalmomi gaba ɗayan su kamar yadda Sheikh Salih bin Usaimin rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin sharhinsa da yawa nazmul warakat cewa an kasa kalmomi gida uku akwai haqiqatu shari'a akwai haqiqatu shari'iyya akwai haqiqatu lughawiyya akwai kuma haqiqatu urfi eh, haqiqatu urfi ita ce kalma wacce take wasu kufiya wasu suka haɗu suka ce wannan kalmar ma'ananta kaza ce kamar misali kamar misali a likitanci za ka ga akwai wata kalma wacce take idan da ba a nan ba ko yana da wani abu daban ina ganin ya kamata kana ji wannan nan ka bar shi a wani topic daban gaskiya ya kamata dai ka dan karantar da shi wannan bawan Allah wato na ga alamar bai fahimta ba gaskiya ka zo ka karantar da shi daga baya yanzu abin da nake cewa daga ƙarshe shine zan tashi daga wannan topic din kuma kun ji abubuwan da suka gabata Allah ya saka wa dan uwa malam Ahmad da alkhairi eh Allah ya sa masa amizaninsa sa na kyawawan aiki eh Allah ya sakanta masa da alkhairi to akwai dan uwa da yake kira na amma zan kira shi in na gama wato gaskiya abin da yake faruwa shine dan uwa tabbas mun gyara tafe sunna ba haka take ba wato a sunnance ba a kafa wani mutum ba a kafa wani mutum yi shi ce dole sai an yi muwafaka a kan abin da yake kai ba a haka a tafiyar sunna ba a haka a tafiyar sunna manzon Allah kaɗai ake wa haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa dukkanin wanda ko babu wani wanda yake da iko ya kafa wa al'umma wani mutum in ya faɗi magana ya yi gaba ya yi soyayya kan maganar wannan mutum ya ce sai dai littafin Allah ya ce da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ba haka ba ba wata magana da in ta fito aka faɗe ta za a yi gaba a kanta ko a yi soyayya a kanta ya ce sai zancen Allah sai zancen manzon Allah amma ba zancen Dr. Idris ba wannan shine maganar sunna haka ya ce babu wani mutum da kuma za a kafa wa al'umma shi a gina so da ƙi kan muwafaƙa da muhalafa ga wannan mutumin ya ce sai manzan Allah shi kada ake wa haka a aƙida sunna kuma sahabban manzan Allah dole ne a so su a ba su haƙƙin su shi yasa ka ga duk littattafan za ka ga akwai mu'taqad dangane da sahabban manzan Allah ana kawowa saboda su ma kiyaye musu mutuncinsu da kiyaye muru'asu yana da alaƙa da musuluncin namu don su ne suka cirato mana hadisan su ne suka ciro mana Alƙur'anin. da ka in kai suka cikin adalarsu suka za ta kai zuwa ga littafin zuwa ga sunna zuwa ga addinin kamar yanda wato ɗaya daga cikin manya-manyan malima abu zura yake faɗi an gane da haka wannan kenan sannan a gurguje abin da nake so na ce shine wannan yana daga cikin shi'ar na 'yan bida. kamar yadda na faɗi cikin group ɗin Isha FM wallahi akwai ɗalibin da ya buɗe baki ya ce Dr. Idris yi masa raddi ko sukansa suka sunna ne wallahi haka ya ce ne masa kacakaca ciki wayanda suke goya bayan abin suka shiru saboda littafi na bude na karanto abinda malama suka ce musamman majmu'ul fatawa suka yi tsit kuma ba su a shi ba inda kuma wani malamin ya kawo ya faɗa haka da tun kaga sun masa ruddugu ne kace-kace da shi to irin waɗannan suna nan da yawa da sunan sunna su kawai abin da suka ɗauka sunna Dr. Idris wanda ba shi ba ba sunna ba duk abin da ya faɗi daidai ne wanda ba shi ba zai iya faɗin ba daidai ba haka kawai to wannan wata bid'a ce ta ƙungiyanci aka ƙirƙira cikin tafe suna ba a haka a sunanci a ilimance kenan sai dai a hauka kamar yadda shekul islam cikin wannan littafi nasa tsaya in buɗe na nuna an gane cikin wannan littafi nasa shekul islam ibnu taimiyya an gane alfatawal kubra tsaya na buɗo don na nuna alfatawal kubra shekul islam ibn taimiyya ya yi magana dangane da irin wannan abu da wa'annan suke shigowa su yi da sunan kare dakta su gane cewa ba manhajin suna sunna ne wannan manhajin yan bida'a ne suke ƙoƙarin su mai da shi manhajin ahlus sunna ni abun ma yana ban mamaki ai inda a ce kuna da kunya ma da ba ku saba ki ba da da ba ku yi ma magana ba kamar yanzu wato duk abin da ake wa sauran malima duk abin da ake wa sauran malima da mabiya maliman da ɗaliban maliman suka shiru a sai su waliyan Allah ne suka yi haƙuri suka jure ashe su waliyan Allah ne amma ku kuma ba cin mutunci fa aka yi ba kila shi yasa ma dakta yake wannan bayanin saboda waɗansu su suke don su karkatar da hankalin wawaye sai su ce ai zage-zage ake cin mutunci in ko mutum ya zo aka ce ya nuna zagin ko ya nuna cin mutuncin wallahi ba zai iya ba to kaga wani salo ne na karkatar da hankalin wawaye shi yasa dai a gurguje shekul islam cikin cikin alfatawal kubra ga abin da yake cewa yace wali hada kana min shi'ari ahli albid'i ihdasu qawlin aw fi'l aw fi'l yace wali hada saboda wannan ne kana min shi'ari ahli albid'i yace yana daga cikin shi'ar alama na ma'abota bid'a shine ihdasa ƙaunin aw fi'lin sai a ƙirƙiru wani zance ko wani aiki sai a faɗi ko kuma wani zance sai a faɗi ko wani aiki sai a aikata sannan ba nan ba wa ilzamun nasu bihi sa'annan a lazimta wa mutane wannan wannan zancen a lazimta musu shi kuɗan bari da Allah akwai baƙo da